Allah irin take wai a turanci Allah uh, I know what I am I know who I am In my hmm. job yes yes in my job yes In my career I want to be the, the number one I want to be number one uh, You are a fantastic player you win You are a fantastic player Goals to shi Ronaldo me zai da turanci ai shi ya gama da turancin banda Ronaldo me zai da turanci shi me zai da turanci da international player wai ke cewa magana wani turanci ko wani wani kai Ronaldo ya gilmu magana turanci ko wani abu yawa dama ku ba da ku yake ba interview ce aka saboda fans din mu kuma mu mun gane ni yanzu Ronaldo ko Portugal sai na ga ni Ronaldo ba abin da ba zai fada ba ban gane ba yawa Ronaldo bismillah ba a fili ba sai muka gane bismillah yawa mu ba abin da motsin bakin Ronaldo mun san me yake cewa da ke baya amerika ba ke baya ingila ba ki zo ki ringa wani wani ronaldo bai iya turto walla rayuwa ki da gyara so take this not take this not ronaldo ya fi karfin amma gyara a irin wayannan abubuwan bandan yari ne take this not